اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين amma بعد yan uwa masu kallo da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haduwa a cikin tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a kowane yini cikin kun wata ramadana yau jumu'a sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya ɗari da arba'in da ɗaya bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul nur jiya mun tsaya muna bayani kan aya ta ɗaya yau za mu tashi daga nan wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihin wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو, أو أبنائهن أو أبنائهن إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن الصحبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون mun fara tafsirin wannan ayar jiya sai lokaci yayi Allah ya ce kullil mu'minati yaghdubna min absarihinna kace ma mu'minai mata su ma su runce idanun su je mun yi bayani ba da nufi su dinga runce idanun su suna yawo a ido runce ba amma dai su ga haramun abinda Allah ya haranta su runce idanun su ko mun yi bayanin sabanin malamai kan hukuncin mata su kalli maza shi akwai bambanci tsakanin maza su kalli mata mun kawo kaulukan malamai guda biyu da hujjar kowanne a jiya wa ya faza hunna kuma a ce ma annabi ka gaya ma mata su kiyaye gaba gare su wala zinata hunna illa ma min ha kada su bayyana kawarsu ke abin da ya bayyana jiya mun yi bayanin magana Abdullahi a Abbas cewa fuska da tafin hannu ake nufi da zobe wanda duk wa'annan a waje suke wasu malamai suka ce ana nuhin kawa ta tufafin su in tufafin yana da kyawo ya burge mutum wannan babu ba laifin su bane in tufafin kawai kala tufafin ta burge shi sai Allah ya ce wallahi yadribna bi khumuhinna ala jiyubihinna kuma su buga mayafin su akan wuyan rigar su watan su rihe gaba gare su kirjin su inda yake fitowa ya nuna shafin mamansu maman ko ya nuna alamun shi ko ya nuna rigar mamansu ko wani wuri Allah ya ce su rufe kuma jiya mun yi cikakken bayani na cewa kin rufe wurin saba ma Allah ne kin rufe wuya saba ma Allah ne shine fa'ida ta hijabi da ake sawa wanda shi hijabi kome yake rufewa gele da ana azawa a aka dawo ana azawa ka fada aka dawo ana nade shi azawa ka fada gefe daya wanda yake ya saba ma wannan ayar wal da bi khumurihinna ala juyubihinna lokacin da wannan ayar ta sauka na Aisha radiyallahu anha ta yi yabo ga matan Madina da irin ƙoƙarin da suka yi ta ce babu waɗanda suka fi matan mutanen madina imani da gaskata littafin Allah da kuma imani da abin da Allah ya saukar na nashi ta ce lamma unzila, suratul nur lokacin aka saukar da suratul nur aka saukar da wal yabribna bi khumurihinna ala hinna cewa mata su buga mayafinsu a kan wuyan rigarsu in kalaba rijaluhunna ilaihinna sai mazajensu suka juya suka tafi inda suke yatluna alaihinna ma anzalallahu suna karanta musu abinda Allah ya saukar ilaihim fiha wa yatlu rajulu ala imra'atihi wa ibnatihi wa ukhtihi sai mutum ya kira mata ta yi da ɗaya ta yi da uwa ta sai karanta musu wannan ayat ya ce ga abin Allah ya saukar Allah ya ce ku sa mayafinku ku rufe wuyan rigarku wa ala kulli bi qarabati dukkan mata yanuwa uwa ne sai tara su ya karanta musu haka sabai suka dinga yi lokacin da aka saukar da wannan ayat فما منهن امرأة إلا قامت إلى ميرائها المرحل فاعتجزت به babu wata mata cikinsu face sai da ta tashi zuwa ga bargonta na lullubi ta yanke shi tasdiqan wa imanan ta yanke shi ta lulluba tana mai gaskata Allah tana mai imani bima anzalallahu min kitabihi ga abinda Allah ya sauka su a littafi ne fa asbahna wara'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama subha mu'tajizat suka wayi gari bayan annabi sallallahu alaihi wasallam suna masu mu'tajirat suna masu lullubi ka anna ala ru'usihin al-girban kamar hankaka hankaki ne a bisa kawunan su watan kamar hankaki ne a bisa kawunan su wata yana kenan bargon mai fari da baki ne suka yanke ko wace ta lulluba makanta zuwa ƙasa ka haka aka sa mayafi daga kai ake lullubawa kamar da wannan hadisin ya nuna ka anna ala ru'usihin al-girban ba a sa mayafi a kafada ba haka ake sawa ba zaka ya kuma ta da ke cewa abin da kare ba sai an sa hijabi ba abinda musulunci ka nufi a rufe eh ga musulunci na ya bayyana cikin sanar abi dauda in za a rufe dole sai an aza ga kai mayafi sai an aza shi kai haka matan sahabbai suka kasance suna yi kuma haka ya kamata mata su yi yau Allah ya ce wala yubdina zinatahunna illa li hinna kada maza su bayyana kawarsu da za a gana ce kin yi kyawu ba yan facebook ake wa kawa ce sun kin yi kyawu ba ba a twitter ake sawa a cikin yi kyawu ba Allah bai yadda da wannan ba ba social media mata ba social media ake sa kawa ba domin a ce an yi kyawu mata ba a facebook ake sa kawa a ce an yi kyawu ba ya ake yi Allah ya ce in za a bayyana kawa sai ce wala yubdina zinatahunna illa li hinna. kada su bayyana kawarsu sai ga mazajensu Allah sai fara da namiji mijinki Allah ya fara mazajen ku. saboda namiji shi da haƙƙin a mai kawa mata da yawa suna ɗaura zane ɗaurin ƙirji suna ɗau su mance da cewa ana auren su ne domin suna da ƙawa cikin abubuwan da ke sa maza suna neman mata waje cikin abubuwan da ke sa maza suna ƙara aure shi ne ta gida ta ƙi musu kwalliya yadda ya kamata wai sai ta ga kamar an saba kawai tun da an saba ta saba da shi yanzu ba sai ta yi mai kwalliya ba ta manta da cewa kwalliya ita ke riƙe shi in ba ta yi kwalliya ba tabbas tabbas zai je waje ya ga wata mai kwalliya za ta burge shi kuma in mai iya aurewa ne ya karo in wanda bai da agan aure ne wanda bai tsoron Allah ne wanda sai ya neme ta da abin banza ka mata da yawan kuna taimakawa wajen mazan ku su yi neman mata waje duk lokacin da kawai kika yin baki kyawa a cikin gida baki yin da kike burge shi to dole wata za ta burge shi don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya ga wata mata a waje ta burge shi ya je mata ta tana da irin wannan abin a cikin wani hadisin matan ake jan hankalin cewa ku yi don kuna da irin abin da matan waje suke da shi wata an ce idan ka wani abu ga matarka ka ga waje ta burge ka in ka je matarka tana da irin shi watan cewa kai ke matar cikin gida ya kasance kina da irin matar abin da aga matar waje zaka cikin hadisi akwai jawo hankalin mata da ya kasance suna kawa ga mazajensu mugun kuskure ne daga baya kina iya ta gunguni yace zai karo aure kina ta gunguni yance yana neman wasu mata waje amma kyan gane ki cikin gida ba a sayan ki ko kwabo baki yi mai kawa baki jan hankali ne baki duk matan da ya wuto a airport a kasuwa in nan kasuwa ne a ma'aikata in ma'aikata ne a university in ɗalibi ne ko yana karantarwa ko yana aiki can duk ga mata suna ta kawa in ya zo ya ganki kata kata kata kuma ki ce wai kishi za ki yi wannan ba daidai bane kullun cike wai kitutuka aure da muke ta sulhu muna haduwa da irin wayannan zaka Allah ce wala ta hunna kada mata su bayyana kawarsu sai ce illa li bu'ulatihinna sai ga mazajen su watan nan su bayyana kawayensu kawarsu ga mazajensu kuma kada su bayyana ga wanda ba mazajensu ba sai ba aba ihinna ko iyayensu babu lafi dan kin yi kawa sa tufafi masu kyau kin yi kawa gaba ga mahaifinki ya gani babu laifi aw aba'i hinna ko iyayen mazan su su ma ku ne aw abna'ihinna ko ya'yansu su dan iyayenki sun ga kawarki babu laifi aw abna'i bu'ulatihinna ko iyayen mazan mijinki ko iyayen mijinki ko da ba kike haye su ba haka idan mutum yana da mata fiye da ɗaya ba daidai ba ne ya hana mai ƴaƴa neman ya shiga gida wai don ba wasu a ciki ba muharramar su ce yana halatta su shiga gidan kuma ko da sun shiga gidan mata ba ta da hijabi ba wani abu bane yana halatta ta bayyana kawarta irin wadda take bayyanuwa ba komai ake bayyanawa ba ga wanda ba miji ba ko in mace ta balaga ko mahaifinta bai kamata ya ga wani sashin jikinta ba a bayyane amma dai kasance ta yi kawa ba wani kabi ta sa ba ba katin jabi ta sa ba ta sa wata riga mai kyawu wani dinki mai kyawu mahaifinta ya gani ko mahaifi ko ko ko mijinta ko mahaifin mijinta ko ɗayan mijinta to wannan duk babu laifi au ikhwanihinna ko yan uwanta yan uwa da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya ko wanda suke uwa ɗaya don sun ga kawarta duk babu laifi Allah ya ce au bani ikhwanihinna ko ɗiyan yan uwanta da suke uwa ɗaya uba ɗaya ɗiyan yan uwanta da suke uba ɗaya ɗiyan yan uwanta da suke uwa ɗaya au bani akhwatihinna ko ɗiyan yan uwanta mata yanyatta ko ɗiyan ƙanwata au ihinna ko matansu matan musulmi kenan wannan ayar tana cikin abin da ke nuna baya halarta mace ta hidda kawarta ga kafirai mata dole sai musulmi za ka mata da suke zuwa salon wadda ba musulma ba ta yi musu ta gyara musu gashi wannan haramun ne baya halarta duk abin da baya halarta namiji ya gani musulmi ya gani ga jikinki shi baya halatta mace wadda ba musulma ba ta gani idan mace ce wadda ba musulma ba tana kitso baya halatta ki bada gashin ki ta yi miki in ki bada gashin ki kamar kin bada gashin ki ga namijin musulmi ne makwabcin ki mijin abu ke miki kitso kin ga wannan baya halatta babu kyawu ba za ki iya bada kanki ga mijin abu ke miki kitso ba ba za ki ba su ga ingozi ko esta ko wadda ba musulma ba wacce iri ce wajen tana da salon ta yi miki kitso baya halatta baya halatta su ga sashen jiki don shi malamai suka ce ko asibiti ne ba wanda yake halarta ta diban mace musulma ita ce mace musulma suka ce in babu ta sannan mace wadda ba musulma ba sannan namiji musulmi amma mace wadda ba musulma da namiji musulmi duk matsayin su daya amma wajen diba asibiti ana gabatar da mace da ba musulma ba domin ta bata da shawa mafi yawa ga mace tsakanin namiji da shawa ga mace ita ba ta tana shawa ke ba a haramun ne kawai ta ga gashin ki zaka in ba musulma ba baki ba ki zuwa in ta yi miki salon ba ki zuwa ta yi miki pedicure ko manicure ba ta zuwa ta ga sashen jikinki ya halatta ya da namiji ya halatta ya gani ita ma wadda ba musulma ba ya halatta don shi Allah ya ce auni hinna ko matan su matan musulmi au ma malakat hunna ko kuma abinda hannunsu yan mallaka na bayan su mata kenan au tabi'ina gairi ulil irbati minar rijali ko yana suke biye kawai suke ba su da shawa cikin maza je da yawa akwai mata akwai maza da ke aiki a gida wanda yake yan daudu ake ce musu yau wanda haka Allah ya yi su ba su da shawon mace kamar daddaka kule ba su san wani shawon mace ba su ba su aure ba su da mata irin su babu laifi ko sun ga kawan mace domin ba ta girgiza musu shawa aw tiflil na lam yazharu ala awratin nisa ko kuma ƙananan yara wayanda ba su iya gane kyawun mata ba su iya gane al'auran mata ba su iya gane nan da nan na mata yaro ɗan shekara biyar dan shekara shida dan shekara bakwai amma yaro ya kai shekara goma sha ɗaya sha biyu ya kai murahik ya kai adolescent ya kai wanda yake ya san komai ya san kaza na mace da kaza na mace to ya halatta ki bayyana kawace a gun shi Allah ya ce wala yadhurina bi arjulihinna mata kada su bugi kafafunsu liyu lama ma yukhfina min zinatihinna domin a ga abinda suka boye na kawarsu a lokacin jahiliya mata yin sun yi kawa sai su sa wasu mundaye na kafa sai su shiga cikin maza ko hankalin maza bai kawo gare su ba sai su buga kawar su ga kasa ko su buga kawar su guda ga guda sai kacal kacal sai a waiwayo sai a ga sun yi kawa shi Allah ta kasu yi haka wato duk wani abin da kaga a can da haka aka yi su buga kasa su ga kasa ko kawar su ga kafar su domin su dawo hankalin mutane yau akai zo kake sawa shine wannan ma'ana wa Allah da yake wala na bi arjulihinna li ulama ma yufina min zinatihinna kada ki jawo abokanki na social media domin su ga kawarki su ga kawar juma'a ko barka da juma'a ko kawar sallah ko barka da sallah duk baya halatta don haka da ga yadda suke jawo hankalin mutane suke da ba wannan social media kafafen sada zumunta ne da jawo hankalin mutane can da da kafa da kafa suke bugawa yanzu kuma hoto ake yi a saka sai Allah ce kada a yi haka nan taɓa yi a baya sai Allah ce ya ku muminai maza da mata ku tuba zuwa ga Allah dukkanin ku la'allakum tuflihun ku da za ku samu babban rabo haka in ke taɓa yin ɗaya daga cikin wa'annan ada sai ki ji tsoron Allah sai ki tuba Allah mai gafara ne mai jinƙai ne mai karɓar tuba ne hukunci na gaba gaba yanzu mu karanta kaga mun gama wannan hukunci suratul nur kenan sura madaniya don wa'annan hukunci hukunci sayyidina Umar yace ku koya ma matan ku suratul nur domin hukunci hukunci a cikin wanda suka shafi mata da yawa hukunci na gaba sai Allah ya ce wa anki hul ayama ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayuhmihim Allah min fadlihi والله واسع عليم Allah ce wa anki ul ayama minkum ku aurar da waɗanda ba su da aure cikin wannan aya tana umarni da wanda bai da aure a yi mai aure don haka a taimaka a aurar da su saboda Allah Allah ya yi umarni ya ce a aurar da su don haka wanda cikin abin da ake yake halatta a je neman taimako gare shi neman taimakon aure baka ana zuwa a nemi taimako a yi aure cikin taimakon da za ka wa mutum ka nemi taimako ka sa shi makaranta ka ne mai taimako ka ba shi jalli kuma ka mai taimako ka yi mai aure don ka yana halatta a taimaki wanda bai da aure a yi mai aure idan yana da ƙarfin nema amma ko bai da kuɗi ba sai mai kuɗi ake wa aure ba wanda ba a ba aure shine wanda baya iya zuwa ya nema annabi ya ce amma mu'awiya fa su'ulu kullama lahu an kawo mai faɗi mata kawo mai tana sun ta auye wasu cikinsu sai ce akwai ɗaya wanda yake shi baya da kuɗi baya iya zuwa nema idan mutum ya kasance iyaka ce wannan inuwa in ta ƙare ya koma wacce inuwar ta zo ta wannan ba auren mai amma yana da ƙarfin nema bai da kuɗi ne ko yana zuwa yana nema yana samu kaɗan ne wannan ana yin auren mai ne idan yana da niyyar kwarai yake so ya yi aure domin ɗan ya kame kanshi kai mai son aure ya kasance niyyar ka ba don wani ya yi aure ba ba don wani ya yi aure ba ba don kawo mutane alkawali kafin 2020 ta wuce za ka yi aure ba a facebook ba don abokanka sun yi aure ba a'a kai kana son ka yi aure domin sunna ne domin ka kame kanka wa Allah ya ce wa Allah ga alƙawarin da ya can gaba za mu karanta wa salihin min ibarikum wa ima'ikum ku aurar da nagartattu cikin bayanku ko ba ku ba bayi ana aurar da su cikin taimakon da ake wa mutum kamar yin faɗi da zuwa ne mai aure da ka cikin haƙƙin uba ɗa akan uba annabi ya ce yi mai aure ya isa aure to ba ne ka yi mai aure kuma ku aurar da bayanku nagartattu cikin bayanku maza da bayanku mata ana haɗa bawa namiji da bawa mace a yi musu aure annabi ya haɗa zai bin harisa da ummu aiman ya yi musu aure su dukkanin shi bayi ne na cikin gida ne suka haifi usama ne zai hebbo rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaka ana haɗa bayi ana haɗa yan aikin gida ana haɗa yaranka a yi musu aure sai Allah ya ce to ai talakawa ne ha kana ya ce ake talaka ba da kuɗi shi yanzu ya gama bai da samu aikin yi ba ya aikin da ya samu bai ya rike shi da mata ta yi to don Allah yake so ya aure eh sai Allah ce in ya yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlihi in talakawa ne da shi da mata Allah zai wadata su cikin hanyar neman arziki akwai yin aure amma ga wanda yake so ya yi aure domin ya kame kai ne hadisin cewa mutum da mata ɗaya ya je annabi ya ce eh, ya ƙara mata ta biyu arziki wannan bai inganta ba me yasa saboda ai mai mata ɗaya yana da abin da yake kame kai ne daga zina dama ana so a yi aure ne domin a kame kai daga zina to da wannan saurayi ne ya kokarin nema da kai yake samun abinci cikin abin da zai sa arziki ya yalwata ya yi aure Allah ya ce wa an kihul ayama minkum ku aurar da waɗanda ba su da aure cikin ku salihin min ibadikum wa ima'ikum da nagartattu cikin ku maza da ku mata in kunu fuqara idan talakawa ne yughnihimullahu min fadlihi yughnihimullahu min fadlihi Allah zai azurta su daga falalatai wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne Allah masani ne sayyidina abubakar siddiq cikin abin da yake cewa yana cewa fi ma amarakum bihi minan nikahi kuwa Allah da'a ga abin da ya umurce ku na yin aure yunjizu ma wa'adakum minal gina sai Allah ya cika alƙawarin da ya muku na azzatawa in je kai aure kana da niyyar kamewa ne to Allah zai azzata ka matsala ka yi aure domin a yi buki kai ma a yi salfi kai ma a sa hotunan ka wannan shine matsala kai ba ruwanka da wannan ba don wannan ma ya yi ma ba ruwanka ba don wani ya yi aure ba ba don kaji ba don a'a kawai don Allah kake so ka yi aure to amma abin da ka na dukiya ka tabbata bai isa to Allah ya yi alkawali zai cika ma don shi sai na abakar yace akan wannan ayat ya ce ku yi abin da Allah ce ku yi na aure shi kuma ya cika alkawalin da ya muku na yana azurta ko hadisi ya inganta cikin sunan Tirmidhi da Ibn Majah da sunanin Nasa'i da riwaya Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa talatatun haqqun ala Allah aunuhum mutum uku Allah ya yi alkawalin zai taimake su Allah ya yi alkawali zai taimaki mutum uku na farkonsu annaki yuridul afaf wanda zai aure yana son ya kame kanshi in dai aure kake so kai domin ɗaya ka kame kanka to Allah ya yi alkawalin zai taimaka ma ka ya kusa mari masu son a aurar da ku kun samu aya Allah ya ce wa an kehul ayama Allah ya ce a aurar da ku amma idan kun kyautata niyya ko kun samu wani hanyar samun arziki yanzu arzikinka ya yalwata yanzu ka samu aikin nan da kake nema yanzu kasuwancin ka ya yalwata to ka je ka yi aure Allah ya ce wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa ima'ikum ku aurar da waɗanda ba su da aure cikin ku da nagartattu daga salihai bayi cikin ku da maza da mata in ya kunu fuqara in talakawa ne yughnihimullahu min fawlihi Allah zai wadata su daga falala ce wallahu wasi'un alim kuma an gani a duniya an yi an gani Abdurrahman bin Auf Allah ya mai rahama sahabin manzon Allah Allah ya ƙara yadda da shi ko da ya zo Madina bai da komai wanda aka saukar da shi gidan shi yace zan saki matata ka aura sa'ar kenan yace zan saki matata biyu garan ka gwadi wanda kake so in saki ka aura zan raba dukiya ta biyu a baka rabi zan yi kaza zan raba gona ta biyu in baka rabi yace Allah ya ma albarka gudanin kasuwa sai je fara kasuwanci ya zo da wani ah, a busashen nono ya zo da wani ya zo da abubuwa kaɗan nan take ya yayi aure da Abraman bin Auf na ganka da da alama alamar za'afaran kai aure ne yace na yi aure yace wa ka aura yace na auri mata ne cikin cikin mutanen Madina kuma na bada sadakin ta da gwargwadon nauyin ɗan dabino na zinari sai annabi yace barakallahu laka aulim walau bishad Allah ya ma albarka ka je ka yi walima ko da da akuya ne sai ga ya daga baya ya yi arziki arziki mai yalwa arziki mai yawa sada ya yi auren nan bai da komai amma yana da ƙoƙarin daɗa sai Allah ya sa albarka ciki kuma ya samu arziki mai yawa yin aure da kuke gani bayan Allah ibada ne bauta ma Allah ne baka ina faɗin haka ne domin bayan Allah da ke son aure maza da mata su kyautata niyya ya kasance suna so su yi wannan auren ne saboda Allah ɗai sai su samu arzikin da ake samu su samu yalwar da ake samu kuma su samu lada da ake samu ibn qayyim yi magana mai tsawo game da fa'idar yin aure kuma wadda zan karanta mana domin mutane da yawa samari ta ce na isa aure me yasa isa aure domin yayi kallon wani mubi na awa ɗaya da rabi na Hausa ko na Indiyawa ko na Amerikawa da aka yi na soyayya ya ga yadda ake zama aure to matsala din da ake yawan samun ah, rashin jituwa domin aure ba awa ɗaya da rabi ake yin shi ba mubin da kalla kuma awa ɗaya da rabi ne mubin da ka kalla awa uku ne ko ya karanta wani novel na hausa wani littafin soyayya na hausa ko na turanci da aka yi akan aure kuma an yi shi ne akan ana iya karanta shi a yini daya ko yini biyu ko sati daya ita kuma rayuwar aure dindindin ne ya an zamana har abada abada eh abada har a mutu a tashi a haɗu aljanna ake su za ka sai kasance ya samu matsala amma in ka yi aure don Allah ne sai Allah ya taimake ka ku je fa'idodin aure kusan aure ibada ne yanzu malamai da suka yi da aure ibada ne tun daga Allah ya ce ayi aure nan wa ankihul ayama minkum a cikin suratul nisa ne Allah ke cewa fankihu ma qaba lakum minan nisa'i fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا Allah ce fanki filu amr wata yana umuni ne wal amr yattazi zai ku yi aure duk da mafi yawan malamai suna mai da suna cewa yin aure mafi kauli mafi inganci suna ce mai karfi ba akan wujuban yake ba kan wajibci yake ba sabani ibn hazm da yake gani akan akan wajibci yake to tunda Allah ya ce yi aure kuma Allah ya ce ai wasu ayyuka na ibada azumin natila a sallah ta natila wasu ibadu na nafila. shin da aure da su ya aure yake ya matsayin aure yake da wa'annan ibadu na natila malamai sun sabani mafi yau malamai sun tafi kan cewa yin aure ya fi mutum ya tsaya ya keɓance kai ne bai yi aure ba yana ta ibadu na nafila yanzu da za a samu wani saurayi guda biyu yan shekara ashirin biyar a jihar sokoto sai ɗayan su ya ce ni kan zan je in yi aure ɗayan su ya ce ni zan shiga masallaci in tsaya ba abin da zan dinga yi sai karatun Qur'ani sai sallar dare sai azumin nafila sai tasbihi sai zikiri sai salatin annabi sai ya ce ni kan gaskiya ba zai yi haka ba zan je in yi aure domin in je in dinga cefane tun da ni aure bai wa in ban mata ta ɗaya cikin gida in dawo masallaci in zauna zan je in nemo cefane in yi wahala in kawo za ka ban da lokacin dawo a masallaci cikin su waka babban ibada wanda ya zana cikin masallaci yana katun qur'ani yana salati yana zikiri yana sallah yana ko kuma wanda ya je neman abinci sai ibn qayyim ya ce wanda ya je neman abinci lada sai ta fi yawa wanda ya je aure ta fi yawa ga wanda ya zauna masallaci me dalilin kai ibn qayyim yace saboda Allah ya yanke cikin shekarun annabi Musa Allah ya yanke mai shekara goma ya zamna yana kiyon tumaki domin ya yi aure kowa ya san abin da shekara goma kai yin kace zan koma masallaci na karatun Qur'ani ina salati ina tasbihi ina qiyamul layl ina azumi kowa ya san yawan waɗannan shekarun da yawan ladar da za a samu amma Allah ya ce wa annabi Musa yayi kiyon tumaki ya zaban ma annabi Musa yayi kiyon tumaki shekara goma domin ya samu kuɗin sadaki Allah ya yanki shekarun annabi ne ce ya aure bai ce mai kada ya aure ba ya ce ya aure ya zamna da iyali ne kuma iyalin nan suna da haƙƙi bancin haka ibn qayyim yace walau lam yakun fihi ko da babu komai cikin aure illa sururun nabi sallallahu alaihi wa sallam yawm al-mubahati li ummatihi face farin cikin da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yi ranar da zai alfahari da yawa al'umma tai wata annabi ya ce ku yi aure ku hayayya fa zan yi alfahari da yawa al'umma ranar alkiyama annabi zai zo mubaha mubaha mufa'al ala wazani kaga mubaha mufa'ala wata ala wazani musabaqa muƙabala mufa'ala jira ne za a yi jayayya ne wani zai ja wani zai ja watanda shi da sauran annabawa za a yi jayayya yawan al'umma sai an zo ranar alkiyama annabi sai ya kasance ya fi su kaga zai ji daɗi annabi ya fi sayawa al'umma don a ce mutum biliyan biyu cikin mutum biliyan biyu nan kai ka ba da yaro ɗaya ko biyu ko uku wata ku kuka taimaka annabi ya ci ya ci competition ranar lahira kuka taimaka annabi ya ci mubaha da ya yi ya ci jayayya da sauran annabawa da suka yi annabin ku ya ci kuma kai ka taimaka da iya biyu ko uku wannan farin ciki da annabi zai yi ya zan ka taimaka mai da ya'ya biyu ko uku ko shirya cikin aure ya isa a yi aure ne ibn qayyim ya ce walau lam yakun fihi illa sururun nabiy sallallahu alaihi wasallam yawmin bahati li ummatihi Koda babu komai cikin aure sai watan farin cikin da annabi zai yi radda zai cin wannan competition da zai yi da sauran annabawa yanzu kai ka taimaka mai wannan ɗaya isa a yi aure kai ibn qayyim yace ko babu wannan yace walau lam yakun fihi illa annahu bi sadadi annahu la yanqati wa amaluhu bi mautihi kada babu komai cikin aure sai cewa aikin mutum ba zai yanke ba in ya mutu in kai yi aure ka haifi 'ya'ya da suke karatun Qur'ani suke salati suke ambaton Allah suke zuwa aikinka ba zai yanke ba har abada watan babanka yanzu in ka yi aiki ana ba shi lada domin shine ne zai zuwan ka duniya shi ma tarbiya kai ma in ka haifa haka ka diba shi wancan da a cikin masallaci ya keɓe ba zai samu ladar ladar annabi ya farin ciki da yawan al'umma ba ba zai samu ladar haihuwa ba don haka babu yara wa'anda za su dinga ibada ana ba shi lada don ka ko babu komai cikin aure sai aikinka ba zai yanke ba in ka yi aure ya isa ka yi aure ya fi ka zamna ka yi ta bauta Allah ba ka yi aure ba ibn qayyim yace ko babu wannan yace wala lam yakun fihi illa annahu yakhruju min sulbihi man yashhadu lillahi bil wahdaniyya wa li rasulihi bi risala ko babu komai cikin aure sai zaka yi wanda zai ce ashhadu an la ilaha allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah abin nan da don shi Allah yayi halitta domin abota mai shi kadai sai ka samu ɗaya wanda ya yarda babu wanda ya cincinta abota mai da gaskiya sai Allah ya yadda ba annabi Muhammadu manzon Allah ne da shi waɗanda ɗiyansu karidda suke kuka suke To sun yi hasara ba su da wanda ya ce ashhadu an la ila illallah sun same shi kuma ya kubce don haka ko da babu komai cikin aure sai za ka haifi wanda ke a ashhadu Allah ila ila illallah kawai ya isa ka ya aure bale kila baka haifi ladan a jima a jima a an Allah ila ko ila shi ya kira sallah a ashhadu Allah ila ila illallah ko baka haifi ladan baka haifi wanda ke zama cikin masallaci ya ce ashhadu an la ilaha illallah shi wa ya ce ashhadu an la ilaha illallah ko da shi da cikin aure to duk wahalar ce fa da komai da a ciki ya isa kai aure domin dai ka haifi wanda ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ibn qayyim yace ko babu wannan Ya yace walau lam yakun fihi illa dabbu basarihi wa ihsanu farjihi an iltifatihi ila ma haraba Allah ta'ala ko da babu komai cikin aure sai aure yana sa mutum ya runce idon shi ya kame farjin shi yanzu bai kallon haramun bai yi zina ba wannan ɗaya isa a yi aure a kai ibn qayyim ya ce kai walola mai kun fihi ko da babu wannan cikin aure babu komai cikin aure illa tahsinun mar'atin ya ufu Allahu bihi wa yusibuhu ala alaka watrihi wa ko da babu komai cikin aure sai zaka tangance wata mata da zaka hana ta fita neman wasu maza yau ta zama matan aure ta kama kanta ke ma za ki katangance wani za ki hana shi zuwa wasu neman wasu mata domin ya zama mijin aure yana da abin da ke biya mai bukata kaga duk wannan cewa mata su kiyaye su yi kawa da ke jan hankalin mazansu domin ya ce sun katangance shi daga zuwa neman wasu mata ko da shi cikin aure kai yayi kawai ibn qayyim yace ولو لم يكن فيه كذا باب babu komai cikin aure illa ma yusabu alaihi min nafaqatihi ala imra'atihi wa kiswatiha wa maskaniha wa raf'il luqmati ila fiha kuda babu komai cikin aure sai cefane mutum ya je ya wahala cefane ya dawo naira ɗari da zaka yi wa cefane da ita ladin da zaka samu ko alama ba ta haɗa naira ɗari biyu inda kan ci indomi da kwai ko alama ba ba ɗaya suke ba wannan ya kashe naira ɗari biyu an haɗa gida an yi abinci yawan ladin da za a samu ko alama ba haɗa ka da kaci indomi da kwai wajen mai shayi ko alama ba ɗaya kuke ba to ku don lada cewa ne kawai a wahala wajen cewa ne don haka ku masu cewa ne ku yi haƙoyi lada cewa ne ɗaya ta isa mutum ya aure a kanta ko da babu komai cikin aure sai lada cefa ne wacce suwatuwa da lada tufafin sallah da yake yi yanzu masu aure suna suna nuna ladar tufafi wanda za a yi sallah da sallah ce yin ta biki ko sallah ko kawo matakka tufafi ladar da ake samu wa maskaniha da kuɗin bil da ake biya na haya da kuɗin wuta kuɗin ruwa kuɗin kaza da mai aure ke biya shine wannan da kuɗin haya idi yake biya ladin da ake samu akan su kawai ya isa ya isa a yawe wa gaqil luqma ke lafiya da ya ɗauki loma ya sa ga bakinta annabi yace dan mutum ya ɗauki loma bayan an dafa dafafa ya ɗauka ya samu baki ne Allah zai ba shi lada to ku wannan lada kawai ta isa mutum ya yi aure wata shi wanda keɓance masallaci ɗan ibadu ɗan kaɗan zai yi shi kuma wanda adda aure ibadu ne ashe da yawa a ciki ibn qayyim yace kai ko babu wannan yace walau lam yakun fihi illa taksirul islami wa ahlihi wa ghaibu a'da'il islami ko da babu komai cikin cikin cikin aure sai kara yawan musulmi a ce kai Najeriya musulmi sun fi waɗanda ba musulmi yawa ba ashe kai ka bada gudunmuwar yaro biyu ashe da yaranka guda uku aka kidanya a ce saboda ka haihi yare biyan ne za ka musulmi sun fi wanda ba musulmi yawa ba ka aisa musulmi sun fi yawa to duk a su ashe kai ka haye biyu wanke ya haifi uku har suka hada suka fi wanda ba musulmi yawa ba a sakkwato suka fi su yawa a Najeriya ladar ɗaya za ka samu ta wannan a ce musulmi sun fi yawa musulmi su ji daɗi kafirai ba su ji daɗi ba duk musulmin da ya ji daɗi sai an baka lada domin kana da yaro biyu uku kuma duk musulmin nan na Najeriya yaro biyu uku ne aka hada wance ya kawo biyu uku wani ya kawo goma sha biyar wance ya kawo talatin aka hada ya kasance an fi yawa Ibrahim ya ce kai ko da babu wannan ciki walau lam yakun fihi illa ta'arubuhu li banati idza sabara alaihinna wa ahsana kunna kullu lahu sitran minan nari ko da babu komai cikin aure kawai da ana samun yaya mata mutum zai shi wallahi ya fi son maza to amma yaya matan kawai ko da su ne ayin ba aure ba ba a samu yaya mata kai ko da ce baka aka kai aure yaya mata ɗaya za ka samu ladar da ake samu yan an haihi yaya mata ɗai ta isa ya aure annabi ya ce duk wanda Allah ya azurta yaya mata biyu ya ciyar da su ya shayar da su ya yi tarbiyyar su ya yi haƙuri da su ya yi tufatar da su har suka yi aure ya musu aure za su kasance shamaki da shi da shiga wuta babu ya'ya biyu mata Allah ya baka Allah bai faɗa ka game da maza ba ya'ya biyu Allah ya baka mata ka yi tarbiyyar su ka ciyar da su ka shatar da su ka yi musu tufafi ka aurar da su da kai da wuta babu in ka kyauta musu ka yi haka to ko don haka ɗai kaga duk wanda aka yana ambato Allah cikin masallaci bai da irin wa'annan yawan alƙawullan baka aure ba dole a ciki da yawa hanyoyi ne na shiga aljanna aure yana da hanyoyi da yawa ta hanyar aure in kai aure da zaka shiga zaka shiga aljanna kai ko da babu wannan ma ibn qayyim yace walau lam yakun fihi illa annahu idza qaddama faratayn lam yablugha al-hinsa adkhalahu Allahu bihi al-janna kai kaji wata magana ta malamai yace kai ko babu komai cikin aure sai in ka haifa su mutu waka sai in haifa su mutu iyayenka suka haifa ka haifa suka mutuwa ka ce wani eh hakuri wani kaza kaza kai ko da cewa ka yi aure amma fa in ka haifa duk yayenka mutuwa za su yi to za a yi domin annabi ya ce duk wanda ya gabatar da yaro je da ba su walaga ba suka mutu to za su kasance za su tarbe shi a aljanna su za su tarbe shi a aljanna ko shi ɗaya ya isa ka yi aure don in ka haifa suka rasu kafin su balaga za za su tarbe ka aljanna ibn qayyim yace kai ko da babu komai ciki walau lam yakun fihi illa istijlabuhu aw illa istijlabu illa istijlabuhu aw nal ta'ala ko da babu komai sai aure yana jawo maka taimakon Allah domin mai domin hadisi na makaranta dazu annabi sassa ce salatun ala Allah aw aunuhu mutum uku haƙi ne ga Allah ta ya taimake su cikin su akwai annaki wa yuridul afaf wanda yake yanda ya aure yana son ya kame kai ne watan aure abubuwa da yawa a cikin waɗanda suke sa a yi Za ka waɗanda ba ku aure ga abin da Allah ya ci ba ku da aure wa an kihul ayama minku. a aurar da marasa aure cikin ku wa salihin min ibadikum wa ima'ikum da nagartattu cikin bayinku maza da mata in kunu fuqara idan talakawa ne yughnihimullahu min fadlihi Allah zai azurta su cikin falalatai wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne Allah masani ne to wanda duk haka da aka yi ya buga ya buga ya buga bai auro ba fa saboda annabi ya auren da wani fa ba bai da komai sai ko bakin zobe zoben karfi bakin karfi aka ce ya samu baya da annabi ya ce na auren maka ita da abin da kake da shi na qur'ani amma ma da ci qur'ani ne haka idan mutum da ilimi ana auren mai ba sai mai kuɗi ake auren ma ba auren ma wani mai ilimi ya fi auren ma mai kuɗi domin kuɗi suna zuwa da sauki ilimi kuma yana da wahala zuwa sai an dage to duk an buga wannan kai baka samu aure ba to me ya kamata ka yi Allah ya faɗi gaba me Allah ya ce yastafifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min فضله والذين يبتغون alkitaba min مَا ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرمهن فإن الله من بعد إكرامهن غفور رحيم in ka mora ko ina baka samu aure ba kayi kayi babanka ya ki fahimtar wannan ayat mutane sun ki fahimtar wannan ayat cewa su taimaka ma su yi ma aure sai Allah ya ce falyasta afifil ladina la yajiduna nikahan wayanda ba su da abin aure ba su samu aure ba su kame hannuwansu su kame kawunansu kada su je zina hatta yughnihum Allah min fadlihi har sai Allah ya wadata su daga falalatai don in kowa ya ki baka abin aure ka yi hakuri Allah ya wadata ka je kai aure kakka ba kowa invitation ka je kawai da ba abinda ake so kawai mutum hudu biyar suna daura aure ba dole su ka ga yaci kowa mutum da suka ki taimaka ba su yi ma aure amma Allah ya ce to ka kame kanka kada ka je neman matan mutane ka bi wannan ka bi wannan ka bi wannan babu kyawu har Allah ya wadata ka daga falalatai to kaga an gama da magana a aure sai Allah ya kawo wani magana sai ce wallazina yataguna alkitaba mimma malakat aymanukum wayannin da ke bukata a yi musu mukataba cikin abin da hannunku na dama yan mallaka watan cikin bayinku wanda suke so su zama mukatabuna wayanda kenan za su dinga kawo kuɗi bawa mukatab shine wanda zai dinga kawo kuɗi har a yanta shi kana da bawa kaga yana da kokarin nema Allah ce fakatibuhu min alimtum fihim khaira yana da alamun alkhairi yana da alamun nema sai ka mai mukataba ka ce wani tun da kana da kokarin nema duk wata ka dinga kawo dubu goma har shekara AAN taka duk wata ka dinga kawo kaza da babawa kake zan sai da kai ne to da in sai da kai kai bauta wani gida zan sai da kai dubu ɗari zan sai da kai miliyan ɗaya to da haka nan je ka dinga kawo min kai kuɗi da kanka ruwa da ka kawo kaza na sallame ka shine wallazina yaftabuna alkitaba masu neman mukataba wa ne wannan mukataba din ka kuɗi kaɗan kaɗan ha yan tashi min ma malakat aymanukum cikin abin da daman ku yan mallaka na bayan ku fakatibuhum ku yi musu mukataba ina alimtum fihim khaira idan kun san na kwarai ne sai Allah ya ce wa ma atuhum min malillahi alladhi atakum ku ba su daga dukiyar Allah da ya ba ku ya zo ya same ka ya ce wane kaga bawa ne ke mai gidana ya ce in dinga kawo dubu goma goma duk wata za a yanta ni ni kuma bakin kokari na dubu biyar nake iya don Allah a taimaka min sai Allah ya ce ku taimaka mai domin dai ya ta kyangin bauta wata mu babu addinin da ya kai addinin musulunci son ka a yi bauta yau cikin abin da ake suka addinin musulunci addinin musulunci ya ce yi bayi a da akwai bayi ne yana ɗaya daga cikin abin da shubuhohin da muke bukatar mu walwale kar ku tuna manta tun farkon tafsiri na munce cikin dalilan da ya samu kai son mai tafsiri shi ne ko wasu shubohi da ake kawo wanda ƙwar'ani ya yi maganar su amma ana sukan musulunci da waɗannan abubuwa na zamani ne a wannan zamani ake sukan musulunci da su da ƙasashen turai suke fitowa irin su muke son mu kama mu yi maraddi a cikin tafsirin mu domin samarin mu ɗan bokon mu su fahimci cewa an kawo musu ba tuke su ba ba koye su ba a ce musulunci misa ake da bayi lokacin annabi mun ji akwai bayi an san wannan tambayar shine tun kafin zuwan musulunci ake da bayi musulunci ba ce zo da bayi ba kafin zuwan musulunci akwai bayi bayi ake a same su kafin zuwan musulunci da bayan zuwan musulunci ma kowane addini akwai bayi ga addinin kiristanci akwai bayi ga addinin yahudawa akwai bayi ga mashirkan makka ya ake samun bayi kafin zuwan musulunci da bayan zuwan musulunci shine kawai kidnapping ta an ga mutum a kama shi da sakuta a kai shi kano a sai sai a matsayin bawa shi na haka an samu bawa in kabila kaza ta yi kaza yaki da kabila kaza ta kama ta mai suwa bawa zai bin harisa bawan annabi sallallahu alaihi wasallam kidnapping din shi aka yi ɗauko shi aka yi aka kawo shi aka sayar bawa da aka sayar ma a nana Khadija tabba annabi sallallahu mutane suka zo suka ce suna so su tafi da bawansu sai annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin su ne zan ba kuɗin da kuka sai shi annabi ce ku je ku tambaye shi idan yana so ya bi ku ba an sa komai saboda jin daɗin mu'amala da annabi sassan ya ce wallahi bai zuwa ko ina ya hisa ya tsaya da annabi da iyaye nai Allah ya saka mai da alkhairi duk cikin sabai shi aka faɗi suna ne cikin Qur'ani falamma qaba zaidun min hawa tsaran Allah ya faɗi suna ne kwata-kwata cikin Qur'ani a matsayin zaidu ala kulli halin mu dawo maganar mu kafin zuwan musulunci da musulunci yana nan yadda ake a samu bayi shine kawai mutum ya kamo wani da ƙarfi ya ce ya zama bawa a je a yaƙi a samu bawa da musulunci ya zo sai ce ba a yi ya soke wannan hanya duk wanda ya kamo wani duk wanda ya sai da ɗa ya ci ya ci kuɗi ne Allah shi zai husuma da shi ranar alkiyama ba a haka nan sai musulunci duk hanyar da ake samun bayi ya takaita ta ce hanya ɗaya ake samu sabon bawa shine a je a yaƙi jihadi fi sabilillahi in an kama fursunan yaƙi sun zama bayi su ba musulmi an kama fursunan yaƙin su wancan lokacin bayi ne ba wai abu ne wanda musulunci ɗaya ka yi idan musulmi da kafirai suka yi yaƙi in musulmi suka ci nasarar yaƙi waɗanda suka kamo sun zama bayansu su ma kayarai suka kama cikin musulmi suka tafi da su su ma sun zama bayansu to abu ne wanda ya kamata a sauki musulunci a kai da musulunci ya ta taƙaita da ake samun bayi sai musulunci ya buɗe hanyoyin da ake sakin bayi na farko yace in ka kashe mutum da kuskure ya za kai bayan ka biya diya Allah ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man yaqtula mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah ayyib Allah ya ce bai yiwa mumini ya kashi mumini sai da kuskure idan mumini ya kashi mumini da kuskure to ya yanta baiwa kaga Allah ya bude hanyar yanta bayi kawai in ka kashi mutum ka yanta bayi to ba nan da ya ka tsaya ba sai musulunci ya ce wanda ya zibi mata ta yace wallahi daga yau mata ta matsayin uwa ta take yayi zihari shi ma ya yanta baiwa wallazina yuzahiruna yi mujadala wallazina yuzahiruna min والذين يظاهرون من نسائهم ثم يؤذون لما قالوا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمن فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى قبل أن يتماسا Allah ce walladina yuzahiruna min nisa'ihim wanda ke zihari da matansu yace mata tai tai mata matsayin uwa ce ban mata ya koma kaman ban uwa tai ga rai sun mai uduna ma qalu sannan suna son su koma ma matansu ya kasance sunan matansu fatahriru raqabatin min qabli an yatamasa su yanta baiwa tun kafin su tabi matar ta su wata in ka kashe mutum da kuskure sakiyar ta bawa to ba kashi mutum ne ba yanzu mata ta ta ne zihari ina zan koma yan ta bawa to abu na gaba musulunci yace wanda ya rantsuwa yace na rance da Allah ban shinkafa da wake sai ga shinkafa da wake sun biya mai ga kawai 'yanta ta baiwa la yu'akhidukum Allahu bil lagwi la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum ولكن يؤاخذكم بما أخذتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسق ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة Allah ya ce wa'inda ke rantsuwa wa Allah baya kama ku daga lagawu cikin rantsuwa ku walakin yu'akhidhukum bima aqattumul ayman yana kama ku da abinda kuka kulla rantsuwa akai kai rantsi da Allah ba za ka yi ba sai kai to fa kafaratu itamu asharata masakin min awsati ma tudimuna alaikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba abinda aka fara ka ciyar da mutum goma ko ka tufatar da mutum goma ko ka yanta baiwa komi kai ma kawai kayan rantsuwa ba za ka yi kaza ba in ka yanta baiwa shikenan yayi kai duk ba haka ba ma in ka zo hinda zakka cikin wanda Allah ake ba zakka Allah ya ce innamas sadaqatu lil fuqara innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل cikin wayanda ake ba zakka guda takwas da Allah ya goto sai sai ce dabawa bawa shi ma wanda ke son a yanta shi ana Allah ya ce wallazi ne yafta gulul kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wata ayyuka haka dai ma sai Allah ya ce falakta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba hmm. wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba ba ai komai ba kawai ka yanta bai wai yana cikin manyan manyan ayyuka alkhairi kai wanda cikin azumi ya zo wa mata ta ya sadu da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yanta baiwa wata musulunci duk yadda ake sakin bayi shi da ya to da hali a sake bayi ko da ya zo kowa na bauta mushekai suna bauta yahudawa na bauta kiristoci na bauta shi sai ya ta hanyar samun bayi ta sai jihadi fi layi sai an samo komi aka yi ma yanta baiwa kawai yayi zaka musulunci shi addinin da ya yanta mutane daga bauta shine addinin da yake so a gama da bauta zaka ba za a soki addinin musulunci da bauta ba wanda ya saki addinin musulunci da bauta sai ka karanta mai wannan ayat wannan ayoyin da musulunci yace a yanta bayi sai ga cewa addinin musulunci ya fi kowa su a yanta bayi za mu ci gaba tafsirin wannan ayat gobe insha Allah anan za mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu sai da akwai tambayoyin da muke ansawa Allah ya saka wa malam da alkhairi malam yana wannan tambaya take cewa malam na kasance na yi bari har sau biyar da lokacin gaskiya ban san cewa cikin da bai kai wata hudu ba in ya zube ba a barin sallah sai daga baya to malam wai sai na rama wancan sallan da na yi bari a ba za ki rama ba duk lokacin da mace ta yi tsammanin cewa abu kaza jini ne wanda yana hana sallah ta aka ce mata baya hana sallah ba ta rankawa dalili shine hamna binti jahash da zace ta bar sallah annabi ya gaya mata ba ta barin sallah akan wannan jini bai ce mata tarar ka sallolin baya ba da duk su mata da suke zuwa suna ce maka bai cewa sauran ka sallolin baya to ka sallolin baya ba sai ranka ba duk mata da ta yi bari ciki da ya yi bari ciki bai fito abin da ya fito na bari bai fito da siffa ba ta an fara halitta ta jini ne ya fito ciki ne wata daya ciki ne wata biyu ciki ne kwana saba'in ciki ne kwana tamanin to hukuncin ta hukuncin mai istihala ne za ta ci gaba da sallah wannan jinin da ke fita baya hana mata sallah amma in ya shiga arba'in na uku an fara halitta ta yi to in ya koma ne, Fasi zai hana ta sallah wallahu ta'ala alam malam ne wannan tambaya ke cewa malam ya ake gabatar da salatul istikhara da addu'o'in da ke cikin ta salatul istikhara ce da da ke cikin sahih bukhari jabir bin abdullah yace annabi sallallahu ya kasance na koya mana istikhara kamar da ya koya mana aya cikin alqur'ani yace idan ɗayan ku ya himmantu da lamari himmantuwa shine sai ka yanke dama ka yanke cewa za ka yi za ka yi abu ka za ka yanke ba ka ida yankewa ba amma ka himmatu lamarinka ya koma zuwa ga lamarin sai ka raka a biyu a zaman tahiya sai ka karanta Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru innaka anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi aw aqibata amri aw ajilihi wa ajilihi faqadirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu annahu sharrun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibata amri aw ajilihi wa ajilihi fa fasrifu anni fasrifni anhu waqdir waqdur li alkhayra haythu kana thumma barik li fi sai ka ambaci bukatar ka sai ka sallame kana iya yi daya kana iya yi fiye da daya wallahu ta'ala alam malam mai wannan tambaya ke cewa malam kayan bayani akan abubuwan da ba sa karya azumi a cikin har da maziyi to malam idan mutum ya yi maziyi sai ya yi wanka a'a idan maziyi ya fito ma mutum baya wanka ya kamata a ce kowane bahaushe ya samu ya yi karatu alaƙalla zuwa iziya ko risala alaƙalla zuwa iziya ko risala alaƙalla ya karanta zuwa umdatul hakam da bulugul ma sai ya bar karatu babu matsala in haka ɗaya ya isa a kuma wa'annan littattafan mutum zai karanta su dukkanin cikin shekara goma ɗai universal basic education shi ma shekara tara ne dole ne duk ɗan najeriya sai ya zuwa jss 3 haka yake rubuce a ƙa'ida ya kamata allah ƙalla zuwa risala kuma in ka fara duk cikin shekara goma za ka yi da ahalari har risala za ka yi da arba'una sabu bulugul maram in dai kana zuwa makaranta a kai-a akai akai kana zuwa makaranta awa biyu kullum ka je yi ba karatu ka zo duk za ka karanta wa'annan littattafan lokacin ka san duk hukunce hukuncin tsarki hukunce hukuncin mu'amala da sauransu maziyi baya wajabta wanka da sai na Ali bin Abi Talib ya azama maziyi yana wajabta wanka ya dinga wanka sai da bai ne ya fara tsagewa sai aika Miqdad bin Aswad ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi yana kunya Annabi domin yana auren iya Annabi sai Annabi ya ce ba sai ya yi wanka ba ya kawai wanke inda ya fito ya yi alwalla fitan maziyi yana kare alwalla ne baya wajabta wanka wallahu ta'ala alam malam mai wannan tambaya ke cewa malam shin waɗanne shekaru ne idan yaro ya kai su ya balaga ko da bai ga gashi a gabansa ba idan namiji ya kai shekara goma sha biyar ya balaga ko da gashin mara ba ta fita ba dalili akan haka hadisin da ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abdullahi bin umar yace shekarar da aka yi yakin uhudu na so in halarci yakin ina dan shekara goma sha hudu sai annabi ya hana ni bai bari ni halatta ba domin wanda bai balaga ba ba a bari ya tafi yace shekara mai zuwa shekara kai yakin ahzab gazwatul khandaq ina dan shekara 15 sai annabi ya bari ne halarci yakin ne halitta zaka suka kafa hujja cewa shekara 15 su ne shekarun balaga ko da gashin mara bai fito ba wallahu ta'ala alam malam mai ne tambaya ke cewa Allah ya kara lafiya da ilimi amin ya rabbi don Allah malam menene salatu tasbih salatu tazbih wata salati wata sallah ce da aka rawaito cikin sunani abi dawud da sunan nasa'i da sunan ibn majah da musnad imam ahmad daga abdullahi bin abbas duk isnadanta suna da matsala Kowanne isnadi nata akwai rauni ciki amma yan hada su wasu malamai malamai sun sha sabani wasu suna ganin cewa yana kai daraja ta hadisi hasan kamar da Sheikh Nasir Albani ya shi wasu kuma suna gane malama hadisi suna gane a matsayin ba'ifi yake amma insha Allah ya hada hanyoyin suna ka hanya wajen hudu ke daga hadisin ya hada sai yana kai matsayin Shi shine annabi sallallahu alaihi ya ce ma baffa dai abbas in gaya ma abin da in kai za a gafarta ma zunubanka wayanda suka jinkirta da wayanda ba su ba za a yi ma kaza za a yi ma kaza annabi ya ce kai sallar ka a hudu ta farko in ka kabbarta ka karanta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala ilaha illallah so goma sha biyar kana tsaye sai ka yi karatun fatiha in ka zo ka yi ruku'i ka karanta guda goma in an hada ashirin da biyar kenan in ka taso ka karanta guda goma in an hada talatin da biyar in ka yi sujuda ta farko ka karanta guda goma in an hada arba'in da biyar kenan in ka taso zaman tafiya ka karanta guda goma in an hada hamsin da biyar kenan in ka koma sujuda ta biyu ka karanta guda goma in an hada sittin da biyar kenan in ka taso da satul istiraha ka karanta guda goma ya hada saba'in da biyar kenan in ka tashi kowace raka'a kai haka saba'in da biyar so ya kama ɗari uku kenan to haka ake yin wannan sallar ta salatu tasbih annabi ya ce in baka yi kullum kai duk wata in baka yi duk wata kai duk shekara in baka yi kai so daya a rayuwarka ya kamata mutum ya gwada koda so daya ne a rayuwa tai akan cewa hadisi ya kai daraja hadisi hasan wallahu ta'ala alam malam me wannan tambaya take cewa malam shin ko akwai zakka ga zinarin da ake saye don kwalliya amma ya yi shekara ba a yi kwalliyar da shi ba. Eh akwai saka gare shi akan kauli mafi inganci annabi sallallahu ya ga mace ta zo da mundaye haka ya ga mata ta yi nana Aisha haka ya ga mata ta yi ummu Salma yace a to addina hu kina bada zakatai tace a yace to kina son Allah ya miki mundaye na wutar ranar lahira tace ba ni so ya rasulullah zaka dole sai an yi zakka abin wuya abin hannu akan kauli mafi inganci in zinarin ki ta kai gram 83 to za a fidda za a kasa arba'in duk shekara a fidda zakka ba dole ta cikin zinarin ba sai a ce to nawa gram yake kila in ta kai gram ɗari in ta kai gram 100 za a hidda gram biyu da rabi sai ki ce to nawa gram in zinari yake a ce dubu ka za to biyu da rabi sai ki fitar haka ana fidda zakka kayan kawa akan kauli mafi inganci kuma shine kaulin mafi yawan malamai wallahu ta'ala malam mai tambaya nan karshe yake cewa malam mutumin da yake yawan zancen zuci a cikin sallah me ya kamata yayi mutum da yake yawan zacin zuci a cikin sallah kamata ya yi kafin a tadda sallah ya dinga nafila yin nafila kafin tadda sallah ya tafiya da zancin zuci sannan ya dinga sallah bayan liman in liman na karatun qur'ani ya dinga dabbobin qur'anin da ake karantawa sannan ya wa kai ne kokari duk yadda yake kada ya yi zancen zuci sannan in sahu ne a daidaita sahu rashin daidaita sahu da kyau yana cikin abin da ke kawo wasu wasu cikin sallah sannan a sa sitira in mutum bai sa sitira ba dole sai ya yi wasu wasu wani sai ya ce ai da na tabbata babu mai wucewa annabi ya ce la ya qata ash-shaytanu alayka salataka kada shaytan ya kacewa sallah in dai baka sa sutura ba to babu mutum da ke wucewa shaytan zai zo ya ta sama wasu wasu yana wucewa yana kawowa don haka haka ya kamata wallahu ta'ala alam muna addu'a wannan annoba da ta shigo Allah ya muna maganin ta mutane da yawa da suke ta rasuwa a cikin jihar Sokoto muna roƙo Allah ya gafarta musu cikin su da muna ta'aziyya kuma ga ƴan uwan waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu Allah ya sa sun huta ku kuma Allah ya baku haƙuri kuma muna cewa ku yi mu sadakar ruwa babu sadakar da ta kai sadakar ruwa annabi sai ya ce abdalus sadaqati sadaqatul ma da sa'ad ya ce ta rasu annabi baya nan ya za ya gaya mai ce ya rasulullahi inna umma sa'adin qad matat fa ayyu sadaqati afdal ya manzon Allah mahaifiyar sa'ad ta rasu wata sadaka ta fi annabi ya ce alma'u fa hafara bi'ran fa qala hadhihi li ummi sa'ad sai gina rijiya ce wannan ta ummi sa'a ce zaka ya ku inda ƴan uwan suka rasu da kuke da hali ku musu bohol bohol a dinga ɗiban ruwa sadaka lada ta kai gare su ku gina musu rijiyoyi a dinga ɗiban ruwa lada ta kai gare su ku ja kan famfo ku ce wannan na mahaifiyata ne wannan na mahaifina ne a ɗiba sadaka lada ta kai gare shi ku ce mai ruwa ya kai masallaci ya kai inda jama'a ke yi mai tura ruwa in ba ku da halin yin famfo ko rijiya ko bohol ku sai jikunan sachet water ku kai inda ake bukata a sha ladar ta kai ga 'yan uwanku za su ji daɗi za su san cewa lalle sun babbaya za su yi murna kuma Allah zai ba ku lada zai ba su lada Allah ya kawo mana ƙarshen wannan yanayin ya ba mu lada ya ba mu damuna mai albarka wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah